wanda ya tambaya ba wani ayan da ake karanta shi akwai kalma cikin asunan Allah uba da na da da na ruhu mai sarki amma me yasa ku kai wajen aya din sai ku ce da shi gada wani gada za eh, eh, a ce da shi gada gada a Qur'ani akwai aya da ya ce a cikin sunan Allah uba Allah dan Allah ruhi mai tsarki sai mu ce gadan to barin ga muku ku kun taba karanta Qur'ani ne ku gani to ga mun suran bude muku yanzu ku san ƙarya ko wani tambaya da sai ki amma ƙarya yi ki tambayan baki guda biyu tambaya da wani yana sai yi ko in kai tambaya zan baki guda biyu wani yana rubuta ta tambaya da yana sai eh ka ga mun cika muna shiga haka wani ake yi a gidajen ku ko hausawa. Akwai wasu sai su ce ba, wai sun doka kyauta sun yi ma kristai, wai bai da lada. Shi ne na ce maku musulmi kala uku ne, akwai musulmin banza wuta zai je. Musulmin da ke kiyayya wuta zai je. Musulmin da zai kalle ka ya zage ka wuta zai je. musulunci bai koyar da haka ba akwai musulmin kwarai musulmin kwarai baya kashe mutum musulmin kwarai baya baya sata musulmin kwarai baya zagi shine muka zo mu ga muku musulmin kwarai na son kowa da kowa shine sakon da muka kawo muku haka ne tambaya tambaya eh wanda ya tambaya ba wani ayan da ake karanta shi eh. akwai kalma cikin asunan Allah ba da na da da na ruhu mai sarki amma me yasa ku kai wajen aya din sai ku ce da shi gada gada sa eh, ce da shi gada gada a Qur'ani akwai aya da ya ce a cikin sunan Allah uba Allah da Allah ruhi mai tsarki sai mu ce gada To barin ga muku ko kun taba karanta Qur'ani ne ku gani? Ah, ah, ah. To ga mun sura mu bude muku yanzu ku san ƙarya ake aka muku. Ko ne ku ji abin da Qur'ani yace. Allah yace duk wanda yace Allah uku ne ba na karanta muku Allah ɗaya bane a Bible to Qur'ani yace duk wanda yace Allah uku ne ya kafirta da Allah aka Qur'ani yace ya zai ku ce Qur'ani yace Allah uku ne bari ga miki wani abu ga mun aya yanzu in kin karanta in mun karanta in aka ne in haka ne ga mun aya in na karanta in haka ne to ƙarya ne babu shi a Qur'ani ce maki babu shi ka mun Qur'ani a'a sai kin nuna mun in kika nuna mun zan baki wannan guda goma guda goma iki nuna mu ki nuna mu next time ka zo zan ce rubuta nan na ki tura mun aya eh rubuta nan na ki tura mun aya ina jin ki me yasa kamar ana bincike eh aka ce kamar sai a ce wai su kafarai ne kai kai kai kai kai eh, ce musulmai sunan da qur'ani ya kira krista ba kafiri ba fa qur'ani ya ce krista ahlul kitab ma abocin littafi ko kuma nasara helpers of christ masu taimakon yesu almasihu Kur'ani, Kur'ani, ba zan baki abinki ba fa Kur'ani, ga naki tafi tun da baki son wani bari dai ma zan ba wani question biyu kuna jina na ke tambayan da kika yi ah, ah. tambayan da kuka yi tambayan da kika yi kin ce ah ah. a'a krista ma'aboci littafi ake ce musu people of the books kuna jina ba krista people of the book ni a nan